Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, da 60. Sai kuma kilohas 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashar BOA Afrika mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin FM ɗin a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, niyya da dalol a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da hantsin ranar Alhamis 16 ga watan Mayin shekarar 2019 yanzu ma Daula Salim ce tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a birnin San Francisco na jihar California na shirin haramta yin amfani da fasahar tantance fuska. sai kuma shirin na kasa wanda suleiman mummuni barma zai gabatar sannan muna dauke da sharhin jaridin ghana da sakonnin da kuke aika mana sai kuma nasihar watan ramadan amma duk kafin nan sai kun ji cikakkun labarin duniya jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma alheri grace abdu ke karanto labaran sama da mutane goma sun bayyana gaban kotun tarayyar amurka jihar texas da ke kudancin kasar cikin makon nan dangane da abin da masu shigar da kara suka bayyana a matsayin wani tsarin auren boge mai girma da ake da nufin samun takardar zama amurka ta dindindin kawo yanzu hukumomi sun kama mutane hamsin daga cikin mutane ɗari da ake tuhuma da aikata laifuka daban-daban da suka hada da zamba da auren boge da zamba ta hanyar wasiƙu da zambar shige da fice da shantala karya bayan an ɗauki rantsuwa da kuma rufewa masu shaida baki za a fara zaman sauraron karar farko a farkon watan yuni bisa ga bayanin takardun tuhumar makon da ya gabata wanda ba a fitar da shi a bainin jama'a baki ɗaya ba tsarin damfarar da ake aiwatarwa daga jihar texas ya kunshi mutane da ke zaune a jihar texas da kuma vietnam bayanan da aka gabatar a kotun na nuni da cewa wanda yake son izinin zama amurka yakan biya tsakanin dala dubu hamsin zuwa dubu saba'in ga wata kungiya da wata mace mai suna ashley yang yungin ke jagoranta daga nan za a ba da mai neman da amurkawa a hada shi da amurkawa da kungiyar ta dauka aiki waɗanda za a ba wani abu daga cikin kuɗin da mutanen suke biya waɗansu lokuta kuma waɗanda ake biyan su su ma sukan fita su nemo waɗansu su shiga wannan sana'a zamba ta hanyar auren bogi dai babban laifi ne a amurka kuma waɗanda aka tabbatar da wannan laifi a kansu ana iya soke izinin zama amurka da aka ba su a kuma ta saƙe su a ƙasashensu na asali shugaban amurka donald trump yana shirin samar da wani tsarinsa na shige da fice a yau alhamis tsarin da zai rage ba da izinin zama amurka bisa dalilan dangantakar iyali da kuma dalilan jin kai a jawabinsa ga manema labarai wani babban jami'in gwamnati ya ce shirin zai ba da karfi kan kula da harkokin tsaro da kuma fifiko kan cancanta da ya jaddada cewa batu ne da yake karo da waɗansu batutuwa da dama. bisa ga tsarin na shugaba trump za a ci gaba da ba kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari izinin zama a amurka kowace shekara sai dai za a sauya tsarin yadda ake kasabtawa inda za a ba da fifiko kan ƙwararru da kuma mutane masu ilimi da za a iya ɗauka aiki ko kuma za su iya zuba jari a maimakon waɗanda suke da dangi a amurka da kuma buƙatun jin ƙai. a halin yanzu kashi goma sha ɗaya cikin ɗari ake ba izinin zama amurka da suke da kwarewa kashi 66 cikin 100 sabili da suna da dangi da ke zaune a amurka a ƙarshen sabon tsarin za a rika ba kashi 57 cikin 100 na waɗanda suke da kwarewa aiki a nan amurka yayin da za a ware wa waɗanda ke da dangi a amurka kashi 33 cikin 100 kawai waɗanda suke da bukatun jin kai kuma kashi 10 cikin 100 daga kashi 20 cikin 100 da ake badawa a halin yanzu. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta umarci ma'aikatanta waɗanda ba sa aikin gaggawa da su fice daga Iraki yayin da 'yan majalisar dokokin na Amurka suke bayyana fargaban shiga yaƙi da Iran. za a janye jami'an da ke aiki a ofisoshin jakadancin amurka da ke bagadaza da kuma irbil a daidai lokacin da gwamnatin shugaba trump ta bayyana barazanar da dakarun amurka a gabas tsakiya suke fuskanta daga iran da kuma sojojin hayan iran 'yan majalisa sun kushe wa daukar wannan matakin da kakkausan murya a zaunan majalita. jiya laraba gwamnatin amurka ta ce kawo yanzu ta biya manoman amurka sama da dala miliyan dubu takwas biyar domin rashin kasuwar hajar su a china da kuma sauran kasashen duniya sakamakon harajin da amurka ta kara wa beijing da sauran gwamnatoci labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Dalla birnin San Francisco na jihar California ya zama na farko a Amurka da ya fara haramta 'yan sanda yin amfani da fasahar tantance fuska ga karin bayani a cikin wani rahoton muryar Amurka da abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri ya fassara. masu ra'ayin tabbatar da dokar haramta yin amfani da fasahar tantance huskar sun yi galaba da kuri'u takwas a kan kuri'a ɗaya na wanda bai ra'ayi da haramta fasahar ba wannan na cikin kokari da majalisar ke yi domin baiwa hukumomi a san francisco damar samun amincewar shugabannin hukumomin ko su ci gaba da amfani da fasahar ko kuma su samu sabuwar fasaha make our society secure without living in a security state. Akwai hanyoyi da dama da zamu iya kare jihar mu ba wai sai an tsananta tsaro ba. Haka zalika muna da 'yan sanda nagartattu, amma bai kamata a ce dole sai da su zamu samu kwanciyar hankali ba. 'Yan majalisar dai suna kokarin daidaita al'amura ne. 'Yan majalisar sun dakatar da ƙaramin hukumar birnin yin amfani da fasahar tantance huska. amma banda ɗaiɗaikun mutane da kasuwanni da kuma hukumomi na gwamnatin tarayya masu gangamin kare sirrin jama'a sun yi la'akari da matakan kare tsaron jama'a a duk zafafar mahawarori da aka tafka akan wannan batu a san francisco birni mai yawan fasahohin zamani kana gida na shafin sada zumuntan twitter da kasuwar yanar gizo ta airbnb da kuma kamfanin sufurin uber waɗanda suke ra'ayin haramta amfani da fasahar tantance huskan sun ce baicin taɓarɓarewan wannan fasahar tana kuma barazana ga 'yancin ɗan adam su ko masu adawa ga wannan matakin sun ce a kyale 'yan sanda su ci gaba da amfani da fasahar saboda suna buƙatar su kama miyagu fasarar rahoton muryar amurka kenan yanzu kuma kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar. wani ni'mal wakilu Away. shi da balbalin bala'i sa a cikin jikin shi in ya yi addu'ar kuɓuta rabu ka shirye shi in ya ƙi na dama Allah ka murƙushe shi ka rusa tanadinsa na shari'i almuzillu. Hasbunallahu wa ni'mal To wanda duk yake sana'ar mu nan shi in mi ne shi Allah ka ran shi in mai gani To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogonmu na cewa karfe uku da minti goma na dare ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ni Sule Mumuni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. har yanzu shirin na kasa na tare da aminu ahmed tudun wada mai sana'ar kera kekunan guragu a kano a makon jiya kun ji yadda shi da wasu abokansa na kasassu suka haɗa gwiwa domin rufawa kansu asiri ta hanyar sana'a aikin da idan aka hankalce shi za a gane cewa suna bayar da gudunmuwa domin ci gaban al'umma to a yau za mu tashi ne daga inda wannan tawaga ta makeran kekuna da ke kano ta danna zuwa Legas domin neman ƙara gogewa a wannan fanni ga dai ci gaban wannan hira da ta haɗa shi da Mahmud Ibrahim Kwari. To daga Legas kuma a can muka je muka fara haɗa babur na gurogu. Abokai ne gaba ɗayanmu daga wanda ya girma mu da shekara biyu sai wanda muka girma da shekara uku sai mai shekara hudu dan sa'anin juna ne gaba ɗaya a cikin ba wanda ya wa wani da shekara goma sai muka haɗu muka haɗa wannan group din tunda a lokacin wurin kwanciyar mu ɗaya za mu je mu kowa ya tafi gidajensu amma in gari ya waye ranar da babu wani abu za mu zo mu haɗu guri daya mai ta irin wannan kirkire kirkire kere muka je Legas muka samu muka sai babur na naira hamsin yamaha sai muka ɗauki keken yara irin mai 'yan ƙananan tayoyin nan hmm. sai muka ce to ku zo mu dabara yaya za mu tunda mun ga ana wa mutane odar babur ana wa mutane odar mota ana wa mutane odar komai hmm. keke mu amma babu wani mutum da ya fita ya ce bari mu yi wa nakasassu odar wani abu wanda za su dinga hawa babu sai muka ce to ya kamata mu yi amfani da kwakwalwarmu mu zo mu ma mu yi kanmu wani abu da za mu tunda mun wa kanmu keke mun ga yayi yanda muke so muka ce ku zo mu haɗa kanmu babur muka haɗa kanmu babur muka ga cewa eh muna hawa shi wancan babur din a Legas kuka yi shi ko kayayyakin kuka sayo shi ma a Legas muka zauna muka haɗa shi shi ma anan wani berabe ne muka ce zami yace ce ku zo duk abin da kuke so za ku yi na walda ku zo ku yi ku baki ne a can ba ku san kowa ba eh. Eh, yaya kafin eh, kai tsaye kuka fara wannan hada-hadar ko kuma a kun dan yan barace-barace kafin ku san gari sannan kuma wannan tunanin na ku zo sai da muka yan barace-baracen mu muka gwada cewa eh bari mu ga nan garin zai zaunu muka gwada daga nan ko muka zauna muka ci to ya kamata muka samu jari da wuri kowa jarin da ya samu bai fi zaurin naira ɗari ba muka yi zauna muka yi kirkire-kirkiren bai raban ya zauna ya ga cewa muna na kwakwalwa mu zo mu haɗa babur din muka haɗa wata rana da muka je bulo inji ya ci babur din pistin da ringime da muka je kamfanin yamaha a nan laventes a oyubu muna zuwa da muka saya manajan gurin da ya ga zamu sayi wannan abu ya ce a zamu saka muka ce masa a wannan babur din a lokacin mun sai kayan ko naira sittin da nawa ne ko hamsin ne ya ce mana ya ban mana kyauta da muka je muka hada muka dawo muka zo muka nuna masa gashi an hada mana ya yi daidai ya ce kun kyauta a ina kuka samu tayoyi da sauran kayayyakin wilbaro muka je muka samu tayar wilbaro ta gaban nan ita eh. muka samu muka cira muka hada muka dinga dabaru da iri-iri saboda in mun tare kamar mu shida idan aka fara idan ɗaya ce kai abu kaza bai yi ba sai a karya shi sai a sake sai wani ya ce ga shawara in ya kawo shawararsa in muka hada in bai yi ba sai mu cire sai a ce to ga tawa ne shi ma wani a haka har sai da muka hada babur din muka ga yayu mm. eh, daga nan kuma da muka dawo Kano shekara kuna a wannan zaman da muka zaman da muka yi a Lagos ya kai shekara tun da har muka kai alif ɗari tara da tamanin da uku Eh. muna Legas zuwa 84 lokacin da aka yi juyin mulkin soja na Buhari ya zama na ya hau. Lokacin shagari kuka je? Shagari muka je. Hmm. Don muna Lagos uh, Obasanjo ya gama mulkinsa shagari ya hau hawa na ɗaya hmm. har shagari ya hau hawa na biyu duk muna Legas amma sai dai mu wata biyu a Legas mu zo Kano mu wata ɗaya ko sati biyu mu kuma koma haka muke kawai kun zama ɗan Legas mun zama ɗan Legas eh. to daga nan kuma muna dawowa Kano wai lokacin da kuka fara hada babur din nan a Legas mm. in kun kaga ba kuɗi kuke samu ba mm. ana zuwa bara a dawo ne kuma sai a zo a ci gaba da wannan eh, kirkire-kirkire haka muke yi muka saboda barin Legas idan mutum zai yi ta wallahi in yi ta awa ɗaya ko awa biyu a lokacin ka samu naira hamsin naira sittin naira saba'in ka da ka zo ka yi zaman ka sai ka ci gaba da kirkire-kirkiren da kake ko daga baɗi hankalin ya koma kan wannan abin ya za mu ma mu samu rayuwa mu iya hawa keke har muka zo muka cika da cewa ya za mu iya hawa babur akwai wani bawan Allah a Kano wanda yi mana wani taimako a ah, Allah ya ji kan galadiman Kano da rahama ya ya wa wani abokinmu mota wato abdulwahab ali abdalla dan gidan alwayes kanin naja ya siya masa wata mota daga ingila aka kawo masa ita ana janta da hannu in ka ja gabanka ta tafi in ka danna gaba ta taka birki ya siya wa abdulwahab ali abdalla abdulwahab ali abdalla ya zo ce mana to ku zo na yi mota muka ce to ya ke ce to ya za a yi wani ma ya dinga hawa ba ni ba sai muka ce to a wa wasu bayan an wa wasu muka ce to wannan karfan da aka yi ya za mu ɗauke shi mu gwada mu ma mu fara haɗa shi a garin nan a shi muka yanka karfan muka shiga karfan motar karfan motar da aka haɗa hmm. muka yanka shi muka ga yanda yake sai muka shiga a sabon gari galadima road hmm. muka je muka siyo abin to amma akwai wani injiniya wanda ya ce zai haɗa mana mota a yadda za dinga hawa a kofin ruwa yake dan birgen ne sunansa ubajan wai ubajan wai din nan shi ya fara hada mana mota ya ce mu je mu ya samo wani abin birkin irin babban babur na wanda ke ce masa bike mm. yana da wani adolik a jiki mm. to in ka kama shi kamar kama kulocin babur a lokacin sai ya daura mana shi a jikin giyan motar in ka kama shi kamar ka kama totar din babur na hannu mm. idan ka matsa kebul in ka danna giya ta gaba ta shiga ta baya ta shiga duka saka haka mm. to shi da ya hada mana wannan sai muka ce to yayi daidai muka dinga yawo da ita ita motar ita motar a ƙarshe motar ta eh, motar eh, eh, a'a ta Abdul daban wannan kuma muka sake hada wata daban wata Isuzu muka sai wata isuzu mu muka sai isuzun ko naira dubu uku da ɗari biyar ne muka sai isuzun hmm. a alif ɗari tara da tamanin da hudu zuwa da biyar hmm. muka sai wannan isuzun naira dubu uku da ɗari biyar muka haɗa ta a wannan hmm. a kan ta guragu suka dinga koyan mota a kano ba mu gama zancen Legas ba fa duka da mu zancen wannan mota ta isuzu eh. zaman ku a Legas ɗin nan Ka ganan sai da kuka yi keke ɗaiɗai har zuwa shida kowa ya samu kowa ya samu sannan kuka tafi Legas har kuka yi wajen shekara biyar don tun karshen gwamnatin obasanjo da murtala sai da aka timbuke gwamnatin shugaba shagari marigayi sannan kuka dawo Sannan muka dawo. wai babura nawa kuka yi a can tunda a can Legas kuka fara yin babura to shi ma a Legas ina ganin babur hudu muka yi hmm. akwai muhammadu gumal yayi akwai salisu na zara tsohon sarkin guragu ya yi akwai abdullahi bako ya yi ni ma na yi daya na zo da shi kano to mu huɗu a cikin mu shida muka haɗa baburan daga Legas eh, muka zo da su Kano. Kenan eh, mutum hudu daga cikin shida kowa ya samu babur kenan. Kowa ya samu babur guda ɗaya a cikin mu. Hmm. A can ma har muka haɗawa wani ɗan Kano ana ce masa Muhammadu Ɗanbini. Hmm. Akwai wani abokin mu a Sokoto ana ce masa garba dan zabarma shi ma muka hada masa guda ɗaya daga Legas ya tafi da shi Sokoto akwai wani Muhammadu Jammena muka hada masa ɗaya daga Kano ya tafi da shi Chadi to duk muka dinga hada irin waɗannan babura mun yi babura fa wajen guda nawa kenan mun yi babura ya kai wajen guda goma duk muka haɗa muka ga cewa shine ma mutane suke mamaki a ah, kun ga gura guda babur eh, idan kuka yi kuka kera babur din nan kuka harhaɗa shi kun samo tayal wal baro da waye da waye da sauransu kun harhaɗa eh. nawa kuke kashewa kuma nawa kuke sayarwa a sautari ba sai da shi muke ba mu da muke yin abun mu a lokacin mu muke fara kirkira muke yi don mu don amfanin kanmu hmm. saboda sai mun amfanar da kanmu jama'a sun ga muna hawa hmm. muna zagaye gari sannan wasu za su zo su ce su ma suna son ai musu hmm. to sai muka dinga yi muka dinga daga wannan din sai ta kasance har muka fara haɗa mota. To masu sauraro kun da ji yadda Aminu Ahmed Tudun da abokansa suka ƙara samun ci gaba a sana'ar da suka runguma. Nan za mu dakatar da shirin na yau. Sai kuma a makon gobe za mu ji ƙarshen wannan tantaunawa. Kafin wannan lokaci a madadin abokan aiki musamman Mahmud Ibrahim Kwari, ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku, salamu alaikum. To madalla yanzu kuma ga sharhin jaridun Ghana. jaridar Daily Graphic, Galamse, haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya. wani rukuni na aikin tsaro mai suna operation vanga ta kame wasu mutane da ake zato masu haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya ne su hamsin jaridar ta ce waɗannan mutane su hamsin masu haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya talatin da hudu a cikinsu 'yan ghana goma 'yan ƙasar china da shida kuma 'yan nigeria an kame su ne tsakanin ranar asabar da litini yayin da wannan rukuni na aiki da cikawa na tsaro mai suna Operation Vanguard suka killace su a inda suke haƙan ma'adinan. An kame waɗannan mutane game da abin da Operation Vanguard suka ce ya biyo irin waɗannan farmaki da sun ka gudanar ne kuma tuni sun miƙa waɗanda aka yi wa zato ga hannun hukumomi da suka dace. Har yau dai a jaridar ta Daily Graphic. aikin kula ko kuma da sa ido ga zaɓe ba aiki ne na gano laifi ba dr afarijan jaridar ta ce tsohon kwamishin ko kuma da chairman hukumar zaɓen ƙasar ghana dr kwajo farijan ya yi kashedi ga masu sa ido ga zaɓe da su san da cewar aikin na sa ido ga zaɓe ba na gano laifi ba ne aiki ne na tabbatar da gaskiya ya nuna cewar wannan aiki na buƙatar haɗin kai tsakanin ƙungiyoyi masu sa idon da kuma masu tafiyar da zaɓe domin cimma manufa wadda shine gudanar da zaɓe ta demokuraɗiyya. Dr. Farijan ya yi wannan kashedin ne a ranar Talata a cikin gabatarwarsa ga taron da aka yi na masu lura da zaɓe na Afirka ta yamma a nan birnin Accra. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ta ruwaito cewar yanke sarautar gargajiyar jessican ya jinjina wa shugaban ƙasa Nana Ado Dankwa Kufa Ado da kafa jihar Oti. Jaridar ta ce sarakuna da al'umman yankin sarautar jessica a cikin jihar Oti sun nuna jin daɗin su da godiyar su ga shugaba Nana Ado Dankwa Kufa Ado da ya bari mafarkin su na kusan rabin karani ya zamo gaskiya na kafa sabuwar jiha. Damu karkara shirin ne da jaridar da Herald wacce ta ruwaito. A Farijan ya bayyana dalilan da yasa shugabannin siyasa da ke amincewa da shan kayi a zaɓuɓɓuka. jaridar ta ce tsohon chairman hukumar zaben ƙasar ghana dr kwajo jan ya bayyana abinda ya sa shugabannin jam'iyyun siyasa da jam'iyyun siyasa ga baki ɗaya kikin amince da shan kayi a zaɓuɓɓuka game da abin da ya ce ne waɗannan jam'iyyun siyasa na karɓar maƙudan kuɗi a wurin mutane ɗaiɗaikunsu da sauran masu ruwa da tsaki da nufin mai da musu ko kuma dai saka musu in sun ɗare bisa mulki to amma telas suke gabatar da dalilan da ya sa suka sha kayi a zaɓuɓɓuka da wannan sharhi na jaridar The Herald muka iso ƙarshen shari'in jaridun na yau. Ridwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To yanzu sai kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana. Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. sunana a asaba mai fata daga yahudi ina so yi amfani da wannan dama in kira ga kafafen watsa labarai na ciki gida da na waje da cewa ya kamata su san irin bayanan da za su yi ma 'yan najeriya misali ko wata kungiya siyasa ce koko kungiya ce ta adawa ban gane ba wadda ta fito take kalubalantar nasarar da shugaba muhammadu buhari ya samu kuma har na ji suna cewa kada a rantsar da shi saboda akwai shari'a kotu a kan zaben da aka yi muhammadu buhari to ni ana tunani waɗannan mutane to ba su san dai inda aka dosa ba domin shugaba muhammadu buhari shugabanmu ne zabansa aka yi ba jus mulki ya yi ya ke samu nasara ba sannan ina so su sani idan za a yi zaɓe sau dubu da duk wanda za su kawo to ina tabbacin cewa insha Allahu shugaba Muhammadu Buhari shi ne zaɓin talakawan Najeriya saboda haka ina kira gare su da su sake lale a su gaya ma wanda ya turo su wannan mataki da yake son a ɗauka ba zai yi nasara ba insha Allahu. na gode radio america suna na dan asirwa mai fata daga nan yawuri assalamu alaikum gida da duba muryar amurka suna na gambo barau fataskum daga tsohuwar kasuwa garin fataskum alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah a yau ma ba za mu gaji da roƙo ba wajen mai girma gwamnan mu gwamnan talakawa alhaji ibrahim gaidan muna neman taimako na ƙarin lokaci na zirga-zirgar ababen hawa Assalamu alaikum mure Amurka daga Alhaji Maniwa dan uwa mai Allah na garin Jiga. Ni ba Maniwa dan uwa mai Allah ina nin bayan shawarar Muhammadu Sanusi Lami da Sanusi. Ga Allah ya ba shi ƙarshen zartarwa ga tuni doka ta yi aiki. wallahi hukumar zartarwa idan ba mana adalci ba za mu karanta muku ta bayyana To madalla yanzu sai a gyara zama da domin sauraron nasihar Ramadan. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Jama'a assalamu alaikum. Ni ne Sunusi Ahmad Kutama. Ubangiji ya faɗi shaharu Ramadan allazi unzila fil Qur'an. Ko a can baya da Allah ya ce ya wajabta muku yin azumi to sai kuma aka saukar da wannan aya sai ta nuna cewa azumin nan za a yi shi ne a watan Ramadan. To watan Ramadan din nan saboda darajar sai ya zama shi kadai ne ya zo a cikin alkur'ani shi a cikinsa Allah ya saukar alkur'ani sannan ya ce fa man shaidu min kuma shahara sun? to yana daga cikin alkhairin wannan wata ba a alkur'ani ne kawai aka sauka a cikinsa ba an saukar da suhufi ibrahim wato za ka iya cewa littafin annabi ibrahim a daren farko na ramadan an saukar da a taura a shidda ga watan ramadan bayan shekara 700 da saukar da suhufi ibrahim sannan aka saukar da zabura a dare na sha biyu ga ramadan bayan sauka a taura da shekara ɗari biyar sannan aka saukar da injila a shekara ta dubu da ɗari biyu bayan saukan zabura a dare na goma sha takwas sannan aka saukar da alkur'ani a dare na ishirin da bakwai ko dare na ishirin da hudu a watan wayan na ramadan bayan saukar injila da shekara ɗari shidda sannan a cikinsa ne lailatul kadari take wadda khairun min alfi shaharin ta fi wata dubu kamar yadda aka kisanto cewa annabi nuhu a zamaninsa wata mata ta zo masa tana cewa roƙa mata allah allah ya sa in ta haifi yayaye su riƙa rayuwa domin in ta haifi ɗa duka bai wuce shekara ɗari biyu kawai sai ya rasu sai annabi nuhu ya ce mata ki gode ma allah tunda allah ya sama kina haihuwa nan gaba za a yi wata al'umma wadda rayuwarta ba ta wuce shekara ɗari ma to sai sa suna ta mamaki to shine mu wannan al'umma kenan sai Allah ya bamu lailatul qadarin nan domin ayyukan mu su yawa su cika daidai irin al'ummomin da suka gabace mu assalamu alaikum to madalla kafin mu kai ga shirinmu na wannan lokacin ga alheri ta dawo mana da takaitattun labarin duniya haka yake daula sama da mutane goma sun bayyana gaban kotun tarayya amurka a jihar texas da ke kudancin kasar cikin makon nan dangane da abin da masu shigar da kara suka bayyana a matsayin wani tsarin auren bogi mai girma da ake yi da nufin samun takardar zama a amurka ta dindindin kawo yanzu hukumomi sun kama mutane hamsin daga cikin ɗari da ake tuhuma da aikata laifuka daban-daban da suka hada da zamba da auren bogi. To madalla duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. A madadin wanda ta taimaka mana ta taya ni gabatar da shirin alheri Grace Audu da injiniyan mu wanda ya bada umarni Solomon Abo sai abun nan ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya sai kuma an jima idan sauran abokanan aikin mu sun sake dawo muku da wani sabon shirin.